na san ina san kikin ce kina so na amma kina bata raina yarin ya zo zauna kada ki tafi masu kallo sun ce waka da bakin mai ita ta fi daɗi to za mu so mu ji waka daga bakin mai ita gaskiya ta ce ina san kikin ce kina so na amma kina bata raina yarin ya zo zauna kada ki tafi ki zo na musa barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da muke kawo muku sabon shirin mu mai suna tauraron mako shirin tauraron mako dai shiri ne na tashar ims online tv da ke bawa matasa maza da mata dama domin su shigo su baje kolin fasaha da kuma baiwar da suke da a cikin shirin nan satin ya yi nasarar kawo muna imrana ibrahim wanda aka fi sani da yaron kebbi wanda ni Khadija Hussaini da zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance da mu ku biyo mu sannu a hankali domin jin yadda firar mu za ta kasance. Yaron Kebbi mu ne maka baka da shigowa wannan zauren namu na tauraron mako. Masu kallon mu da sauraro za su so sanin kaɗan daga cikin tarihin yaron Kebbi. kamar yadda waɗansu suka sani waɗansu kuma ba sani ba asalin suna na imrana ibrahim amma ake ne a garin kogo so sunan da ake wanda nake yuzin da shi a waka kuma yaran ke muna yi primary school a kogo a gaba nan amma nan na yi secondary a garin ke na yi secondary a nan zan nan gwani na sake abu na yin fifa na shi ne kawai so ba zan ce muku ne asalin ba haushi bane gaskiya amma mana ba fulata na ce ba mana kuma ba haushi ne ni ko da na taso gaskiya na taso a maraya saboda ko da na kai shekara goma baba na ya rasu lokacin ko da kai shekara goma so dama mama na aure ya kai ta gurgu kuma baba na ya rasu dama ita asalin ya birin kebe ce su shi ne muka dawo nan birin kebe tun na hannun kakana da goma kuma dai a nan na ida primary school secondary school da dai abin da ya kama da su kaga cewa ni kaɗai ne namiji gaskiya a ɗakin ina da yanne maza wa'anda yake mu ɗaya da su amma kuma ba mu ɗaya da su ba ni kaɗai ne namiji ina da ƙanne mata ina da ya mace babba ɗaya so wani na tasa da ina neman na kaina ina da ƙoƙarin abin da yake ni ne namiji ni ne wanda mama na za ta dogara da shi wacce wanda ta dora hukunta a kan shi so tun ina in ban da wayo sosai gaskiya ina abin da ina so maka ina ra'ayin maka sosai to ina firamare school ina iya samun waya haka sai in samu kamar waya biyu haka kin gani mm. sai ina rikodin da wannan waya wannan waya kuma a sake ke sai da dan ka abin na dan yi so irin abokanai ne a da haka ke gane in san ji sai su ga cewa kai ina dan da talent amma ma na ba ta bari in je studio da rera na iya bakin ni kuma gaskiya ba jaraba da Allah ya mai inda akwai jaraba da Allah ya mai duniya so bai wuce yawa bai wuce waka ba so shi ne kawai tun mama na ba ta baji dai sai muna da abin nan tun daga wani gari muke dangare da muke ba studio lokaci da rike na eh ko ko lokaci ba su studio muna iya ba mota mu je wani gari sai mun je mai waka can da insurance mu je mu dawo dai aka muka dinga rayuwa ne ba mun dai ga wahala gaskiya wannan dan sosai gaskiya a ci saboda duba da ma irin yanayin lokacin muna kanana sosai an ga kamar ba mu doki abun da serious ba ba za mu kai matakin da muke muna iya sai mun ji ma mun ji waka producer ya kawo da yawo da hankali amma kana ɗan shekara nawa ka fara waka to ban wuce shekara goma sha shida gaskiya yanzu kana matakin shekara nawa 2002 aka haife ni kin 2003 aka haife ni kin kamar zai kama 21 zuwa 22 ne ya eh, wato kama a garin su tun lokacin da muna yi muna yi muna yi muna yi a dai wannan matakin da muke yanzu duba da cewar ka ce mahaifiyarka ba ta baka ka je studio ba to ya aka yi ka fara zuwa studio shin da yadda ta hukuma. kuma a'a eh da yadda na fara dama ita ba wai waka ne ba ta so kin gani saboda irin abubuwan da ke san mutane da an ga kana abu za a dinga maganganu a kai a ce kaza a yi kaza a yi kaza to ita abin da ke zuwa da kin ga dama na gaya muku cewa ni kadai ne da miji a ɗakin mu so irin abin da ke surata da kin ga din da mutum ya fara aka ga yana da baiwan abu duk yadda za a yi ko kashe shi ma ana iya yi ki gane so ita irin abin da take hange kenan take so ki gane ka a ce abin wani abu ya faru da ni amma ba wai dan ba ta so ba su da kaɗan kaɗan dai ina ɗan girma ina abin da ta ce ba kuma ba ne mu je ina da abokanai inda mun taso muna music da su tun tare muke muna wahala tun da farko so ina an ji a ce mata ai ba ba ne kaza kaza da dai su ita ma yana ta sa baki ciki saboda abun na burge ta ta gani dan karami kuma gashi a ce ina da bayan waka gashi ina yi su kuma abokanan da suna gaya mata ya kamata a ce mama na ta bari ina waka saboda ina da talibin abu so shi ne aka je aka mata magana da ke cewa to shi ne dai sometimes mu je sometimes ta ce ban zuwa sometimes ta bari mu je haka dai na fara girma har dai ta ga an fara a cibin na abin da ake so kuma ba komai ba ne so shi ne kawai ta bari yanzu to yanzu kamar idan aka duba ta fuskar waƙar da kake yi a kwanakin baya akwai wata waƙar da ka yi ta zanya aure wadda waka kusan a iya cewa ita ta fitar da kai masu kallon mu da sauraro na san za ku so ku san wace irin waka ce wannan matashin yayi to ni ma zan rera muku kaɗan daga cikin wannan wakar na sai na san kikin ce kina suna, amma kina ɓata raina yarin ya zo zauna kada ki tafi masu kallo sun ce waka da bakin mai ita ta fi daɗi to za mu so mu ji waka daga bakin mai ita na ce ina kikin ce kina suna amma kina bata raina yarin ya zo zauna kada ki tafi ki zo nan an ce garin masoyi da nisa ani ina ganin shi a kusa ya kina so ne ki bada raina yarinya so musa santa ki ci zamba dukan yarda da kai ki gundan dangi da ce da su na samu mata ni da ke kamar to da miya yarinya banar sha'awa ne zai zan yin gawa gaba masu kallo da kawon mu haka <laughs> To masu kallon mu da sauraro za mu je hutun takaitaccen lokaci mu nisa kana mu sha ruwa a dakace mu. To masu kallon mu da sauraro mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci. Kada dai ku manta har yanzu muna nan a cikin shirin namu na tauraron mako. Yanzu kuma firar tamu za ta ci gaba. Yaron kebi an san cewa kowace irin rayuwa da ƙalubalen da take fuskanta kamin cimma nasara. Shin waɗanne irin ƙalubale ka fuskanta kamin zuwanka matakin da kake a yanzu? To, gaskiya an ga ƙalubale an ga challenge kuma dai mun gode Allah da yake yanzu dai duk an dan mutu wasu wuraren da a ce gaske amma mun fuskanci abubuwa da dama saboda to bari dan ba ku takaitaccen abubuwa matsala mai yawancin abin da coming artist ke fuskanta gaskiya shine rashin support inda ba sa samu kamar daga wani bangare daga bangaren mutane haka saboda in lokacin da kake tasawa lokacin da kake tashi in dai kai ka ɗauki abun a cikin zuciyarka kana ka ɗauke shi da daraja kin gane su wasu za su cewa kamar kai kana yin shi ne don jin daɗi ko don abin nan sai mutane suke goyon ma ba shi lokacin da suka ga ka fara samun nasara a rayuwa sai ka ga kowa na zuwa kowa na zuwa kowa na zuwa yana so ku kasance tare saboda ya ga ka fara nasara a rayuwa su shi ne kawai saboda akwai lokacin ma da ko cikin abokanin mu akwai wa'inda ba sa ba a ke gane ko cikin abokanin mu ma akwai lokacin da lokacin da nake gaya miki muna iya muje wani gari ne ba kamar so in mun zo da haka muna dan fili <laughs> sai aga mun zo da haka sai a ganin mu wanda ke cikin abu ganin mu ba sai ke zo wasu suna cewa a ku jaye ga mu a kanan su zo mm. irin suna zo da mu eh, a jaye ga mu a kanan su zo dai da dai sauran ko kuma a kamuwa kanka kin san dole duk yadda kake da talent sai an samu yau sai a yi amfani da ita a soke ka koya yawa a soke ka maybe yanayin mix inda kake samu ko mm. ba mai taimaka ma kai ka aiki da lura kin ga ko duk yadda kake da talent dole sai an dawo da ma an yi nufin ka yi abu ka yi musu da shi yadda ya kamata so shi ne kawai suke ji ana so da yamma a sa kuma ban da kamar amma akwai lokacin da wuraren 2022 mm. akwai lokacin da ina bakin wani shago nan cikin shanghai plaza ne ina tare da wani abokina sai ya yi connecting ya sha yana sauraron waka da muka yi wata sabon waka ce lokacin muka yana sauraron waka wasu sun biyo ta shagon nan kawai suka tawaye ba su san ni dai yi waƙa mu gane sai su yi cewa wai kawai ka ji wata waƙa mai kama da kukan kaji <laughs> sai abokina ya kalle na kalle shi na yi dada shi bayan da na abu ya ba da in na tuna da abu ina jin da wani iri sai in ga kai ba ba daɗi na an wuce eh ka ji ba dadi kuma ka ga kai ai yanzu noman ne an wuce dole ana samun irin wannan abubuwa sometimes kuma akwai lokacin da in ka je shi za ka biya kuɗi da ne in ka je za ka yi fafi wallahi sai ka je ka sai kaya ka sai takalmi ga kuɗin transport ɗin da za ka kashe da dai duk abin da ya kamata ka je ka jawo ka duk dai dan a da kai su wallahi sai ka je wurin duk kudin da kai spending wala sun je gaban zaki bari kai fako ban ta manta 2021 an yi wani show ana zuwa sama so lokacin mun je na sai kaya da na dai na kaya dai da wallahi an kore maleji da ni da gamiya mun je kuma shin ma da aka da mun muna cikin wa'anda suka ba da gudunmuwar su saboda mu ma da mu aka yi jigane a je can a je na a yi duk abin da ya kamata aka yi invite artist na wani gari aka zo nan wurin ke da aka zo domin shi wala ran shi ma ban samu na haifa ko ba saboda ma emsin ma wanda ya yi emsin dan garin nan ne dan wurin kebe ne amma sun na ji sai zan yi fafo su bi a kwakwuka wai sai a ci wai wai da aka abin da ya kana masa so so ka kai labari wa dan ka yi fafo mai so uku eh. ana saka wa gana sai an saka sai zan fafo ne sai a kwakwuka sai an saka sai zan fafo ne a sai ma a kamarin kebe wala mutum biyu kawai suka yi fafo ne sai dai an wani gari yan mutu da yan ina duk dai yan garuruwa da shi wa'anda suke yawa za su yi fafumi amma munan da gida ba mu yi fafumi ba ko mun kai ko mu yi mu abin da su gaskiya saboda su ma an doko su za a yi biyan su za a yi da kudin transport inda za a ci su da ni likomi amma ku da yake ka kai kanku eh yawa ba a saurari ba kashi kudin ka yawa ka je wurin amma kuma a kifani kai fafumi kashi a tamawa za a ɗan ciki wala a ga mutata tana abubuwan da sai ka je kayan su yadda yin kudin ka kayan mai kayan mai ka je ka isa mai yadda kake so ka dawo da ka bace. bayan kalubale akwai kuma nasara wace irin nasara ka samu a kasancewa ka yanzu da kake mawaki. su wallahi alhamdulillah sai dai mu gode ma Allah yanzu nasarori ana samun su da kin san duk matakin da kin kai a rayuwa ba za ka rasa wanda ba sa son kai akwai makiya akwai masu amma yanzu gaskiya ina kyautata zato kamar masu yanzu fi makiyan yawa gaskiya saboda ana samun nasarori a rayuwa saboda ko ba komai ko girmama da aka a mutane ke ba kin ga shi ma babban nasara ce yanzu kamar ka kai matakin da kake so ka kai ko kuma a'a kana kan hanya dai ina kan hanya ai ai yanzu ko tunda tunda ban san na arewa gaba ɗaya ba kuma kuna san na arewa ai ina fata in san na duniya gaba ɗaya ga ku za a ci wani abu nan kebe ne gashi na zan kufula da biyu akwai kaso guda ɗari wani kaso ka ɗauka a cikin ɗari ɗin kamar misali a ce na ɗauki kaso 60 cikin 100 dai makamancin haka so gaskiya ba zan ce miki na ɗauki 60 ba saboda ai yanzu akwai eh ai misali na ba eh shi ne akwai wuraren da dama in ma a ce na ɗauki kaso ne mm. cikin 100 gaskiya ba zan wuce mai mai ce miki na ɗau 20 ba ko 30 har yanzu dai akwai yawon a kaba yawwa akwai rana a gaba saboda duk kin ga a ce arewa ma ba a san ka ba mm. kin san ko shi ba karamin yaki ba ne ba karami ya yi wani su ma an san ka a ce ana a garin ka dai an san ka to kin ga wannan an samu abin din da an fara baka sport a garin ka to kin ga abubuwan za su fara zuwa da sauki ke so abin da ke da matsalar dama a ce garin ka ba ma fara san ka ba fara yanka so kin ga nan ne abubuwan suke da matsala amma da an fara yanka garin ka to insha Allah wa'ancan za su zo ma da sauki ba za ka fuskanci abin da ka fuskanta a baya ba a cikin waƙoƙinka kamar ita ce wata kalma kana ambata ta kamar ita ce taken waƙarka kalma ita ce ysent me wannan kalma ke nufi ok wannan na raifin label ina ne na raifin label ina kamar irin kin san ba zai yi kana artist ba da kake sai ka kirkiri na ka raifin label wanda kake ciki mm. so shi ne wannan ys ent na nufin like irin youngsters white mm. youngsters mm. mm. ent kuma kuwa sashen entertainment ne youngsters entertainment yawa <laughs> so wani shi ne kawai masu kallon mu dai duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na tauraron mako inda kuka ji mun zanta da imran da ibrahim wanda aka fi sani da yaron kebbi sai ku tare mu a wani makon domin jin wani sabon tauraron za mu kawo muku. mun yi sansani kowa da gwaninsa bai